masu saurare barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabo. Shani, da sauran sa Ubangidana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. Ubangidana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. Ubangidana da za ka ɗauki zance na a Wanda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa uban gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agince kwana. da bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ban na da za ka dauki zance na na ya Allah da ka haye hasashe na gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona ya mai gidana da za ka duba zance na ya Allah da ka cikan muradina. Ubangidana za To baba barka da sake kasancewa da kai a wannan karshen makon da fatan mun ga karshen mako lafiya. Barka ka je murtala sai dai ina dan fama da mura ne sai masu sarare su bin aikin afuwa. <laughs> eh to ka san ka kwaso sanyin New York da kuma AC na ɗakin zauren majalisar ɗinkin duniya ai kaga dole kai mura. Ga kuma cinkoson jama'a. <laughs> Ga kuma cinkoson jama'a. Shin baba wai kana da kai ka taba ji dole kai ka taba ji tun da ka shekara kusan nawa na amurka amma a ce za a rufe gwamnati da aikin gwamnati abinda ake kira shutdown kenan eh. wato wani in ya ji shi sai ya ji wani abu bambara kwai haka eh to mu dai kamar yadda ka faɗa mu ba ba ko abu bane a gurin mu san su nan suna da tsarin shekarar kuɗinsu to wani sa'ilin ana kusan cikan shekarar kuɗi lokacin idan abubuwa na gwamnati sun yi ƙasa to akwai buƙatar majalisa ta tabbatar da abin da gwamnati take nema a sabuwar shekarar kuɗi to daga nan ne fa akan samu kaga an ana kai komo tsakanin gwamnati da 'yan adawa to wani sa'ilin shi kan yi sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati idan ba a samu daidaito ko kuma ba a samu yadda ake so ba to ina jin ne kuma abin da muke gani a daidai wannan lokacin eh, kasan ya aka ce demokradiyya demokradiyya kasan yan majalisa suna da karfin gaske to amma wannan eh, watakila baba sai yana nuna kamar wai shin mu yan majalisunmu na irin kasashenmu na nahiyar afirka ba su da karfi ne ba su san aikin su bane ko ko a'a dokokin ne ba su ba su karfin da za su yi irin wannan su juya gwamnati yadda suke so ba a sai dai su zama yan amshin shata a yi sai yadda aka juya da su a'a ai ka san eh, kamar yadda kowa sani idan aka yi batun demokradiyya wato bangarori uku su ne ke tafiyar da harkar demokradiyya farko bangaren shugaban kasa da jami'ansa da bangaren eh, majalisa da kuma bangaren wato sashen shari'a kenan su ne to kowane in ya dace yana zaman kansa yana iya a samu yadda ake so to amma an ka duba kasashenmu sai ka ga wato majalisunmu wato suna tafiya ne da gwamnatin Mm. suna fahimtar junansu akan abubuwa da yawa ba zancen kaga 'yan majalisa suke wakiltar al'umma baki ɗaya don al'umma suka zaɓe su suka kai su wurin to amma suka kai wurin maimakon su yi abin su yi ta Daukan matakan da zai taimaka ma al'umma sai kaga sun koma suna fahimtar juna da gwamnati wanda gwamnati nan galibi na kasashen mu sai ka ana dai dan wani abu ne kawai don talaka dai ya ce ba a kyale shi kwata-kwata ba sai ka suna fahimtar juna to nan kuma su suna wakiltar jama'a shi yasa ba sa wani abu sai sun koma mazaɓinsu sun ji abin da jama'a ke so su zo da shi a mm. aiwatar to kaji mm. abin da yasa kake ganin nan kamar suna da karfi can wurin mu kuma to Allah ya sanya mana gaba eh yi sha'ani kawai to Allah ya samu Allah ya samu dace kuma mu Allah ya gwada muna ah, mu lokacin da za mu kai ga wannan matsayi ba amin sun ma amin <laughs> to baba kamar yadda aka saba bari mu fara ah, wato yin fatan alkhairi zuwa ga wasu 'yan uwa masu sauraron mu musamman iyalan alhaji ali shehu da kuma na alhaji haliru iko abdulrahman kan auren 'ya'yansu da aka ɗaura shi a jiya juma'a 29 ga watan satumban shekarar nan ta 2023 wato tsakanin gaddafi ali shehu capacity da kuma aishatu haliru iko umni kenan kamar yadda na faɗa an ɗaura auren a jiya juma'a da karfe 11 na safe a gidan ko kuma zauren liman gishiri tsohon gari a wato karamar hukumar mulki a awai a jihar nasarawa da ke arewacin najeriya muna taya su muna kuma muna fatan Allah ya sanya alkhairi ga wannan aure kuma ya ba su zuriya ɗaya ba saliha. Amin sun amin. To sai dai wannan auren da ka sanar akwai liyafa da za a sha da karfe biyu da rabi na rana yau asabar ɗin nan kenan a NUT Big Hall a Jalingo Um, jalingo jihar taraba kenan ko ko eh, a jalingo eh, jihar ah, taraba kenan to nan ne za a sha ah. wannan liyafar yau da rana kenan idan allah kai mu to amma kuma bari ni kuma in mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi mr michael audu ohaba na ƙaramar hukumar akpa a jihar kogi da iyalan malam musa bahago karamar hukumar malumfashi a jihar katsina da daurin auren 'ya'yansu amina musa bahago da angonta friday solomon michael wanda za daura a mako mai zuwa kenan wato ranar bakwai ga watan oktoba a cocin katolika na st thomas airport road a jihar kano da karfe goma na safe za a daura wannan auren to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a daya ba to amin suma amin ba da na na dogewa abin biya dàrí báyìí bá wáyé ó jáde jáde. ó dàlẹ́ lè yàgì bá ṣàrí. sarkin kele shi uba da fadiya je ubangiji da na dauda zallo na sani dauda a hauje kaka gida na dauda bello na sani dauda To a baba bari mu shiga kai tsaye zuwa ga gaishe mu na wannan makon inda da farko za mu miƙa saƙon gaisuwar sashen Hausa na filin a yahuce zuwa ga Sabi'u Labbo Yandu Kamba da kuma Yahuza Sahabi Kamba sai Aminu Adamu Malam Madori. Ga gaisuwa zuwa ga Usman Muhammad Maiduguri da Alhaji Mustapha Direba Kamfala Malam Madori sai Abubakar Muhammad GMG Unguru da Alhaji Isa Kas Mai Goro Malam Madori. sai adamu habu amar yan yanga da kuma husaini abba dambam sai sakon gaisuwa zuwa ga wato sani gulle kamfala malam madori a jihar jigawa zuwa ga sanusi madatai da magaram da kuma isuhu makeri madatai da iliasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da haɗari mai kwamfuta mai yama da nazifi ibrahim ruggar malam a shagari jihar sokoton najeriya da abdullahi hussaini doku da kuma faruku hekaru ga sakkwato bari kuma mu koma ni wata sakon gaisuwar wato filin a bari ya huce zuwa ga kaltune mai kosai bakin kasuwa ɗanbam sai matan gali dirbin ɗanbam da matar yakubu abdullahi ɗanbam da matan sale shehu shahada ɗanbam da matan shugaba iliya mai shayi garkin daura da matan alhaji mustapha shamado ɗanbam sai matan nasiru mai wankin hula ɗanban da mata alaramma malamin tari unguwar kandahar fatiskum sai kuma matar badisa fatiskum da wato bala muhammad ɗanban sai rukayya matar bala muhammad ɗin ɗanban a jihar bauchi da kuma alhaji usman nan katuzu da alhaji umaru buyi katuzu da usaini ya gara ciyaman na apc da sani baushe buku mazoji da aminu mai unguwa buku da garba gwabe buku da mustapha g9 da maturu da alhaji gambo ringin da mustapha mai kayan miya gashuwa sai dr buba mai goro gashuwa da adam a adam gashuwa da yakubu direban mota kano da garba sabiola gashuwa da usman muhammad maiduguri da dai sauran al'umma baki ɗaya dukkan masu sauraron mu da fatan sun yi ƙarshen mako lafiya amin summa amin A yau gaisuwa a bar ya huce ya shiga da mu fadar mai alfarma sarkin musulmi na North America wato Alhaji Yahuza Abubakar wanda ya dawo daga kasar Ghana daga ziyara da ya je muna mai barka da zuwa. Sai kuma gaisuwa zuwa ga wazirinsa da sauran fadawa da farko Alhaji Hallaru Alhassan Waziri da Alhaji Amadu Galadima da kuma Alhaji Abdulbasid Nuh Abbas Jakada da Alhaji Bashir Kabore Magaji. da kuma alhaji tijjani sakatare da alhaji mubarak wawulo wato wali kenan da alhaji baba sarkin yaƙi sai kuma alhaji idi garkuwa da alhaji hamisu wambai da alhaji ibrahim ahmad police marafa da kuma alhaji lawan makeri sallama sai kuma alhaji sadiku yarima da kuma alhaji muhammad sanusi saddauna da alhaji jamal alkali gaisuwa zuwa ga alhaji umar faruku dan maje da alhaji umar falaki da kuma alhaji garba maso kano german sarkin musulmi kenan da kuma alhaji baba sarkin fada da alhaji ali turaki sai kuma alhaji baba sha'aibu abbas ciro kenan da kuma alhaji bashir shatima da alhaji lukman abbas shamakin sarkin musulmi na north america kuma shugaban kamfanin ruwan lockspring spring water a birnin kumasi To sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhaji Abubakar Suleiman Naino magajin garin birnin Kumasi mazaunin London da Alhaji Tijjani Abubakar Ali Tafida da Alhaji Alababa wazirin sarkin Hausawa a birnin New York sai kuma His Excellency alhaji sha'ibu musa sharif wato ambasada baba alhaji kenan da kuma alhaji ali abubakar gwandu da aka fi sani da ali maiduguri sai kuma gwamnan gargajiya a birnin kumasi alhaji muhammad sani alhassan barau da alhaji muhammad kabiru shadis babban kwantarakta da alhaji sa'alu maso kano hakimin yalwa zango a kumasi da kuma alhaji ali na sarkin dawaki da alhaji muhammadu sanusi gwalli marafan zangon kumasi sai alhaji muhammad kamal ambasada a kasar jamus da kuma alhaji muhammad muktar garkuwan malam da fatan dusan sun tashi lafiya a safiyar nan Tumarilla baba ban sani ba a yau wace tsaraba ka rikowa masu sauraronmu. Tuhu Murtala an ce ne duk yadda aka ba a rasa nono a ruga ba. Yauwa, ya eh, gaskiya. Don haka akwai dan wani abu ne da na dan kunso da zan zo maka da shi. <laughs> To, muna jikani da masu saurari. Yauwa. wato wannan labarin da zan bayar wani darasi na ciki amma sai na gan bayarwa za mu nemi wannan darasin da ke ciki na'am shi wannan manomi ne yana gonarsa yana irin yanka ciyawan nan yana yanka haƙi da sauransu oh. yan yanka yana cikin aiki dai oh. to daman da ya zo ya cire 'yar abin rigarsa irin 'yan sharar dan ne sai ya ajiye ƙasa yana aiki oh. a cikin aiki sai ga mai unguwa zai wuce to a mai unguwa mai unguwa barka zuwa barka zuwa shi kuma ya gaida manomin da ya ce ya aiki ya ansa mai unguwa ya kama hanya ya tafiya sa oh. shi kuma wannan ya ci gaba da aiki har aka yi yamma yanzu ya gama aiki zai wuce gida ya nemi riga ya nemi riga bai gani ba <laughs> ya duk iya ne iya bincike da nema da ya yi a gurin bai gani ba ashe bisa kuskure hmm. ya haɗa rigar da wannan haƙin nan da ya yi ah, ah, to sai ya je ya zuba inda zai kusan ya binne ne ya binne rigar cikin wannan haƙin da ya yi hmm. ya gama dai nazarinsa da tunaninsa hmm. ya rasa inda riga bi to shi kuma wa ya zo ya wuce wurin mai anguwa to yanzu mai unguwa ne ya ɗauki wannan rigar kome <laughs> to lalle dai kawai. kawai ana zaune eh. sai ya je fada eh. ya yi je fada aka ce lafiya lafiya kuma ba riga ya ce eh, ya kawo kara ne ah, to Ke karan wa ka kawo ya ce karan mai unguwa ka ce subhanallahi ah. mai unguwar kuma ka kawo karansa <laughs> to sannan aka ce garin yaya oh. sai ce to kunji kunji kunji kunji ina aiki ina abin nan na tashi na gama aiki ban gari ga ba amma ban ga inda riga sannan ba eh, wanda ya biyo ba wanda ya biyo ne in ba mai unguwa kuma ba wanda ya biyo wurin in ba mai unguwa ba gaskiya kam sai ce a'a kenan me kake nufi ce shi da mai unguwa ya biyo wurin sannan kuma bai gari gasa gaskiya to nan da nan aka tada fadawa da jama'a ne da dogarai aka kama hanya sai gona eh. bincike kan bincike sai aka daga wa'annan eh, eh, yawa da haƙi da ya abu mm. sai ku ga riga to ta ɓaci ce to kai fa laifukanka sun yawa a gaskiya ya girma zunubinka ya girma eh, eh ka sa ma sarki ka sa mai unguwa sata mm. ka kunyata mai unguwa cikin jama'a gaskiya Ce sa kai kanka bai kanke gani ya kamata eh yawwa matalla sai sai kawai ya faɗi kwance wai yana neman afuwa to shi ne murtala ake cewa shi wannan ya kai a masa abuwa ko dai ya za a kare da shi don dai ya samu mai gari eh, mai unguwa sata a <laughs> ah, to wannan ka gaskiya a kai shi ya sha kunu don kaga gobe ba ko yake to kuma fa gaskiya wato yana da gaskiya shi ma mai unguwar ya kamata shi kuma ya masa uzuri saboda ni ai dan adam ne sannan ba wanda ya bi hanyar da in ba mai unguwa ba saboda ka mai unguwa kawai ka gode ma Allah da Allah ya fanshe ka ya wanke ka kaga ai haka ya fi sauki yayi daga nan ne za mu koma akan darasin da ke ciki na'am kada mutum ya rika saurin yanke hukunci akan bai gama bincike ah, ba kwarai da gaske kwarai kuwa eh, kwarai kuwa ka dauko rigiman da eh, ta fi karfinka ka sa addinance ma an ce ko labari ka ji ma ka tsaya ka bincika tukunna kamin ka yanke hukunci kada ka zo ka yi da haka ne ka tantance ba kada ka zo ka yi da na sani haka na'am <laughs> to baba eh. na ga juli tana daga mana hannu saboda haka a nan za mu ja birki sai kuma mako mai zuwa in allah ya kai mu yanzu kam a madadin Baba ya kuma ke da sauran dukkan waɗanda suka taimaka don ganin wannan shirin ya zo muku. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi mu kasance lafiya. suna doso bawan kujiya.